This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Grace Alheri abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba daga birnin Washington DC tare kuma da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin goma sha 16 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. hukumomin faransa sun damƙe mutane 23 a jerin samaman da 'yan sanda suka kai faɗin ƙasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin paris ranar juma'a shugaban amurka barack obama wanda ke halartar taron manyan ƙasashe 20 ko g20 a turkiya ya bayyana hare-haren ta'addancin da aka kai birnin paris da hari kan wayayyar duniya sannan gwamnatin ƙasar burundi ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da dukkanin 'yan burundi a ciki da wajen ƙasar To kanin labaran kenan har yanzu tsuguna bata kare ba ga tsohon mai ba gwamnatin guldog Jonathan shawarwari kan harkokin tsaro samba da suki da jami'an tsaro suka hana sakat duk da umarnin da kotu ta bayar na kyale shi ya tafi jinya. To ko ina batun kiyaye doka da oda da shugaba Buhari ya alkawarta? Idan SSS ba su bi doka ba suna tambayi da Director General nasu ga abin da kotu ta faɗa kuma ga abin da kuna yi daban wata kenan ba kowane kyaftin na shana ko karya lura za a ɗauka shi a jefa kan teburin shugaban kasa cewa shi ya raka. sai kuma jamhuriyar nijar inda jam'iyyar siyasa ke haraman neman tsaye da 'yan takara. 'yan takarar nan ba naɗa su ne ake ba mutane militan suke zaben su ce mun amince da wani da wani sun mu takara. Yusuf Harande kuma zai shigo da ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau yake karkatawa kan malamai a matakin firamare da ke neman gano abin da ya haifar koma bayan ilimin firamare musamman arewacin najeriya sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu saurari ga labaran hukumomin faransa sun damƙe mutane ashirin 23 a jerin samaman da 'yan sanda suka kai faɗin ƙasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Paris ranar Juma'a. A daidai lokacin da hukumomi ke cewa sun gano mutumin da ya tsara munanan har-haren. An ce wani ɗan ƙasar Belgium ɗan asalin ƙasar Morocco mai suna Abdulhamid Aboued da alamar shi ya jagoranci shirin kai harin da ya yi sanadin mutuwar mutane 129 ɗin. Hukumomin ƙasar Belgium sun yi farautar Aboued a farkon wannan shekarar dangane da wani harin ta'addancin da aka kai kan 'yan sanda. a ƙasar faransa kuma ministan cikin gida bernard karnoff ya faɗi yau litini cewa an kai jerin samaman 'yan sanda a wajen wato wajen 170 da dare baya ga waɗanda aka damƙe an kuma yi ma wasu ɗaurin talala a gida an kai samaman ne da asubahin yau litini a tulis da grenoble da jemot da lyon da beunigi da ke bayan garin paris wanda ya kai ga kamun mutanen da kuma kwace makamai masu yawa ciki har da abin harba ruka da bindigar kolonchikov da kuma rigar garkuwa ta bes ministan wato firaministan faransa manuel valls ya ce faransa ta kauda hare-hare da dama amma kuma ana iya fuskantar karin hare-hare cikin kwanaki ko makonni masu zuwa firaministan ya ce ba so yake firgita mutane ba to amma muna zama kuma za mu ci gaba da zama da barazanar ta'addanci da haka kamata yi mu shirya da hare-hare na gaba shugaban amurka barack obama wanda ke halartar taron manyan kasashe g20 a turkiya ya bayyana hare-haren da ta'addancin da aka kai birnin paris a kan hari na kan wayayyar duniya da dai babban taron na shugabannin manyan kasashen zai mai da hankali ne kan cinikayya da makamashi da canjin yanayi to amma a yanzu harin ta'addancin da aka kai birnin paris ya rinjayi sauran dukkanin batutuwa shugabannin sun faɗa a daftarin sanarwar bayan taro cewa da kakkausan harshe muke yin tur da mummunan harin ta'addancin nan da aka kai birnin paris maharan abin ƙi ne ga dukkanin jinsin adama muna masu jaddada haɗin kanmu wajen yaƙi da ta'addanci na kowane nau'i a kuma duk inda ya faru obama zai gana da firayim ministan birtaniya david cameron da shugabar gwamnatin jamus angela merkel da firaministan isra'ila wato italiya matteo renzi da ministan harkokin wajen faransa lauren fabio a yau dinnan litinin a daidai lokacin da babban taron da ake yi a garin shalkutan nan ta antalya ke kawo ƙarshe da shugaban dama dai shugaban ƙasar faransa francois hollande shi ma zai halarci taron amma sai ya dakata a faransa saboda harin ta'addancin nan da aka kai a birnin paris gwamnatin kasar burundi ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da dukkanin 'yan burundi a ciki da wajen kasar wannan ya biyo bayan kiraye-kirayen da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka suka yi cewa a shiga tattaunawa da dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa a burundi ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka basa jagorancin shugaban uganda yuwar musabeni ministan harkokin waje alin yamite ya ce bari in bayyana cewa ba kawai tattaunawar za ta kasance bisa tanajin yarjejeniyar arusha ba ne kawai amma har kuma da kundin tsarin mulkin kasar ta burundi wadda tuni ma ta kafa wasu jerin cibiyoyi don tattaunawar yamite ya ce tuni kasar ta burundi ta fara tattaunawar jam'iyyu daban-daban a birnin bujumbura tun daga 13 ga watan nuwamba tashin hankalin na burundi ya samo asali ne a farkon wannan shekarar bayan da shugaba pierre nkurunziza ya yanke shawarar tsayawa takara a wa'adi na uku mutane akalla 240 ne suka mutu sannan sama da 200 suka tsere daga kasar tun bayan da 'yan adawa suka fara bazuwa kan tituna suna zanga-zangar nuna rashin amincewa da ci gaba da zama bisa mulki da shugaba mai ci ke yi da kuma cewa da suke ya saba ma kundin tsarin mulkin kasar To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Jagoriyar adawar Nyamar a Sunki ta halarci zango na ƙarshe na zaman majalisar dokokin ƙasar a yau dinnan Litinin. Jam'iyyata ta NLD ta yi gagarumin nasara kan jam'iyyar USDP mai mulki mai kuma sabon samun goyon bayan sojoji. ta kuma zama mai cikakken rinjaye a sabuwar majalisar dokokin kasar bisa ga wani tanajin da sojoji suka yi da juyen mulki suka sa cikin kundin tsarin mulkin kasar a wancan lokacin an haramta ma an san suki zama shugabar kasa saboda 'ya'yanta 'yan kasashen ƙetare ne ma'ana dukansu biyu 'yan birtaniya ne kamar yadda mijinta da ya rasu shi ma ɗan ƙasar birtaniya ne to amma ta ce muddin jam'iyyarta ta yi galaba a zaɓukan da suka gabata ita ce za ta rika gaya wa sabon shugaban ƙasar inda za a dusa zaman majalisar na yau litinin shine na ƙarshe ƙarƙashin shugabancin tsetsin wanda jam'iyyarsa ta usdp ta sha kashi a hannun ta nld baran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga Najeriya inda hukumomin tsaro suke ci gaba da fakon tsohon mai ba gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan shawarwari kan harkokin tsaro wato tsohon shugaban ƙasar Najeriya kenan Goodluck Jonathan Kanar Sambo da suki. Duk da umarnin da kotu ta baya na kyale shi ya tafi jinya. Barista Modibo Bakari wani kwararre a fannin dokokin shari'a ya yi wa wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya karin haske dangane da lamarin. Yawanci akwai damuwar da ake samu ta ɓangare guda biyu. na ɗaya idan aka ba da umarni na kotu to ya wajabta a kan lauyoyin mutumin su nemi wannan umarni a buga shi a irolin ɗinsa wato a ce an samu ctc wato certified through copy na court order ɗin na biyu sannan kuma su jami'an kotu wato court bailiffs su kuma aikin su ne amma sai lauyoyin wanda ake wanda yake bukatan abu a kotu sun tsaya sai su je su yi serving abin da ake kira service a je a kai wannan dokar a kan eh, jami'i ko jami'an gwamnati ko kuma ma'aikatan wannan hukuma wanda take takaddama da mutumin to in an kai musu sai a samu abin da ake kira proof of service wato shaidar na ba da wannan takarda a hannunsu to umarnin kotu dama kashi biyu ne akwai umarnin kotu wanda ake cewa a take akwai kuma wanda ake sa sharuɗa sai kaza ya faru kaza ya faru to ko da in a take ne da zaran an ba su to wannan umarni ya fara aiki amma umarnin kotu kawai wanda alkali ya faɗa a cikin kotu kawai ba tare da an buga a takarda an kai ma wa'annan mutanen ba ko an buga a takarda ba a kai musu ba to ba zai zama umarnin kotun da suka wajabtar da eh, biyayya ga wa'annan eh, abin nan wanda ake takaddama da su ko kuma ma'aikatun gwamnati wanda haɗiya rataya a kansu su yi biyayya ga wannan umarnin kotun sannan idan umarnin kotu ne na wanda yake da sharuɗa wanda aka gitta kamar a ce ko a bashi fasfot dinsa idan ya kawo wasu abubuwa kaza da kaza ko waɗansu fasfot ko waɗansu takardu ma makamancin haka tun da yake yanzu kamar shi yana a matsayin wanda aka ba da beli ne to wanda aka ba da beli dama fasfot ɗinsa da wasu takardu suna gaban kotu amma ko da fasfot na mutum yana gaban kotu idan dalili larura ta kama kamar mai zuwa neman magani ko jinya ko asibiti a kasar waje haka ko kuma wasu dalilai wanda dole sai tafiyar nan ta kama sai an yi su to dole ne idan kotu suka ba da wannan a bashi fasfot dinsa na lokaci ne ƙayyadadde ba wai na har abada an mayar masa ba lauya modibo bakari a hirarsu da wakilinmu nasiru adamu elekaya a nashi bayanin kuma babban lauya garba pool ya bayyana hakkin da ya rataya akan gwamnatin shugaba muhammadu buhari da hukumominta Eh, ba zaka yace shi kiyaye doka da umarnin kotu da dokan da ke rubuce to sai kuma waye gari eh, jami'an sss suna bincike suna kuma hana da soke fita sai ya kuma court sun same shi an ba shi dama ya fita ya je nemi taimako na wajen rashin lafiyansa ta sai nuna kaman abin da shugaban kasa yana fada ba shi yake aikatawa ba amma idan mutum kasa ka duba da kyau za ka gane cewa sss nan fa ba daga ofisin shugaban kasa suke operating ba su ya kamata akwai dokan da ta kafa su akwai dokan da ya kamata suna bi idan sun taka dokan nan Ko su sa da dama a ba da umarni a kansu ba komai da komai da kowane fannin gwamnati ke yi ne za a za a jefa a gaban shugaban kasa kamar a tebul da shi ya sa hannu a kamata takarda tamu ba ko da wasa Halar misali kamar police suna da inspector general police wato inspector general na police in suka kasa bin doka ko sun karya doka sai a sa wannan kumin ga kwasa wannan laifin a kai shi inspector general na police idan sss ba su bi doka ba sa tambayi director general nasu su ga abin da kawai ta faɗa kuma ga abin da kuna yi daban wata kenan ba kowane kyaftin a shana ko karya lura za a ɗauka shi a jefa kan teburin shugaban kasa cewa shi ya taka ba a fannonin su daban-daban. wato idan wata cibiya ta gwamnati ta keta dokar kotu akwai wani hukuncin da aka gindaya da za a yi ma wannan cibiya ko kuma hukuma abubuwa biyu na kenan tafe kotun da ta ba da wannan umarnin muna kiranta kotun kasa domin akwai daman appeal har guda biyu idan kotu ta bada umarni akan mutum sa'annan bai bi ba ya zauna shiru ya kiyaye aikata to komai matsayinsa komi girmansa banda mutane huru ta najeriya da doka ta cire su ta shugaban kasa da mataimakinsa ka kwa gwamna da mataimakinsa shafin dokokin najeriya tsarin dokokin mulkin najeriya eh, ta dari uku da takwas ta cire su amma duk wani fannin gwamnati ko mai mukamin gwamnati ko ma'aikatan gwamnati ko mi karfinta ko mi girmanta doka ta iya ta sa a kama mutumin ko a horo in ya ci bin umarni amma kuma akwai hanyar bin umarni da mutum ba zai bi ba amma kuma ta halarci idan baka yarda abin da kotun ba ta yi ba kai appeal ka kuma na yi dakatar da hukuncin da aka yi wanda baka yarda da shi ba ta kana da daman ka je appeal ka a dakatar da wannan hukuncin ka ci gaba da yin abin da eh, kotun ka zafa yana ka yi to saboda haka kafin mutum ya ce ba a yi daidai ba ko yi daidai suna bincika su fannin SSS sun yi afiyar ne ko dai sun kine kawai na ganin dama idan sun kine kawai na ganin dama kawai tana da dama ta bada takarda a kama shugaban SSS a kulle shi sai ya bi doka. Doka na zan haɗin mutane, to Allah ki duniya na komi ka gani. To, madalla sai kuma jamhuriyar Nijar inda magoya bayan sabuwar jam'iyyar npr jamhuriya ta abde abuba ta kammala taronta a jihar maradi tare da tsaye da 'yan takara bayan taron ne wakilin shu'aibu mani ya tattauna da minista salisu ada mai magana da yawon abade dangane da taron inda ya bayyana cewa tun da mana conference regional ya zamanto wajibi ne kowace gunduma ya zamanto ta ya zaman taro domin kasan da 'yan watanni masu zuwa za mu ta zaɓe mun kawai yanzu mun muna da ɗan takara guda 32 za mu hiddawa kowace jiha mun ce ga abin za ta hiddawa kenan kowace jiha za ta yi zama na musamman domin su hiddo 'yan takarar nan kenan 'yan takarar nan ba naɗa su ne ake ba mutane militan suke zaben su ce mun amince da wani da wani sun mu takara idan sun amince sai a zo gaban jama'a a bayyana shi ne madarin wata yi shi ne a ta yi shine eh, da kwar ta yi shine duk sauran jihohi suka yi muka gamu kuma jiya muka yi babban taro na jihar maradi gaba daya muka yi conference regional muka jaddada wannan ayyukan da kowace gunduma ta yi kenan shi yasa e, eh, muka ɗauki resolution ka guda biyar da farko muka kawo e, goyon baya ga 'yan takarar da kwai ga na shugaban farti da na mataimakin shi da nan mu muna da takarar ta sekretar general din parti da kuma president sunan na matasa muka kawo eh, wata resolution inda muka yi ma shugaban kasa godiya bisa jan kokarin da yake yi domin ganin Nijar ta zauna lahiya da kuma mayyan ayyukan da yake yi na cigaban kasa musamman ma karamin misali shine wannan mara alkwaliya da ake ana yi dukkan jami'i suna nan suna tsaye da yan takara ma sani shi shugaban NPR na kasa Arbada shi na da burin tsere takarar shugaban kasa kamar yadda na gaya maka NPR jamhuriya lalle dan jinjiri ce kamar yadda shi shugaban farti kan shi gayi wanda aka haifa da hauran shi 32 a yau yadda tsohin jam'iyoyi suke takara a cikin dukkan yankin kasa fiyar jamhuriya za ta gabatar da 'yan takara 171 kusa 171 kenan duk inda ake takara za mu yi takara saboda kamar da na gaya muka ba mu da shakku ba mu da faɗuwar gaba shi yasa lokacin da muka yi wannan farti sai mutane suka ba mu suka nuna mu cewa lalle sun matsu suna son wani sabon tsari wanda za su zai ba su damar su nuna tasu mazakuta to alhamdulillahi kana ganin ka giwa duk inda ke da akwai eh, biruruwan mu na NPR jamhuriya ka gani kullum kamar kasuwa ne mutanen ke zuwa alhamdulillahi sai mu ce mun Allah godiya. kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe goma da minti goma na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare dam to shi mara Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka amin summa amin. To masu sauraro a shirin namu na yau za mu mai da hankali ne akan irin kyautata ma malamai a matakin firamare da ba su haƙoƙinsu don gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Sanin kowa ne cewar malamai su ne iyayen al'umma. duk wata tarbiyya baya ga ta iyaye a gidaje sai ta malamai a makarantu to abin tambaya a nan shi ne, wai menene ummul haba'isun koma bayan ilimi a najeriya tun daga matakin firamare shin malamai suna yin ayyukansu a matsayinsu na malamai ko kuwa akwai wasu matsaloli da suke fuskanta a yayin gabatar da ayyukansu shin malamai suna yin ayyukansu a matsayinsu na malamai ko kuwa akwai wasu matsaloli da suke fuskanta a yayin gabatar da ayyukansu na koyarwa. Kana gwamnatoci a kowane mataki na ba da duk abubuwa da suka kamata wajen inganta ilimi a ɗaukacin ƙasar baki ɗaya? Ko kuwa ana iya cewa abubuwan duk a baki ne? Wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adamu El Hikaya, ya yi muna nazari akan wasu matsaloli da suke addaba ɓangaren ilimi a Najeriya. inda ya samu zantawa da wasu malaman firamare da suka bayyana wasu abubuwa da ake ɓoyewa waɗanda su ne matsalolin ilimi a ƙasar baki ɗaya. Ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane duk ilimin ɗan boko ai bai wuce abcd ba na ɗaya daga cikin kirari ko 'yan gajerun waƙoƙi da ake wa malaman firamare a najeriya musamman ma a yankin arewa Shin menene malaman firamare ke cewa ne a yanzu musamman mata ta bangaren walwalarsu ta koyarwa? Za mu zaga da ɗauko misalai daga arewa ta tsakiya, arewa maso gabas da arewa maso yamma. Ga rahin tsohon malamin firamare kuma sakataren ilimi na karamar hukumar Suleja a jihar Neja Hudu Danjuman Biba. kan dalilan da yake ganin makarantun firamaren gwamnati da malamai suke zama gogar yasa. Gwamnati kullum za a ji suna kukan cewa ilimi ya taɓarɓare ko kuma na neman a ɗaga ilimi a ɗaga ilimi amma abin da ke damin mu makarantunmu yanzu na gwamnati da in ka zo za ka ga gaɗan talaka gaɗan sarki ga kowane irin mai mulki ana zaune tare amma kukan cewa abin ya taɓarɓare ne kawai za a yi surutu a ƙare surutu amma ba mu da ‘ya'yansu ba su tare da mu a cikin makarantu na gwamnati mu ne talakawa kawai kamar ni zan iya buga kirji duk inda malami ya kai a duniya najeriya muna da malaman da za su karantar da menene amma menene kishin mu rashin ingantattun kayan aiki a cikin makarantu. Na leƙa karamar hukumar zango a jihar Katsina da ke arewa maso yamma inda na tambayi malamin firamare Usman Musa Garangi ya yanayin albashinsu yake ne kai to kuma yanayin albashinmu da yanayin da muke rayuwa a matsayinmu na malaman makaranta wani abu ne wanda yake da matukar wahala zakani da allah dukkan abin da aka baiwa malamin makaranta ba a bashi haƙe shi ba saboda malamin makaranta kamata ya ce ba sai ya fita ya je ya express ba bayan ya tashi daga makaranta express haya da babur akwai wanda malamai da dama so suke ma kawai a yi kirin kirin su tashi daga aji su tafi su a caba haya da babur ko kuma a tafi a yi wani aikin da to kamata a ce malamin makaranta an tsare mihi komi in banda research da kakale-kakalen yadda zai yi ya koyar da yara babu abin da ya kamata a nemtar da malamin makaranta a kai irinsa tsakani da ala albahin malamin makaranta ya yi kaɗan. wato kana ganin dai wasu malaman suna da koyarwa ne saboda rashin wani aikin yi. yo to ai ya sanya wasu malaman ma ba su ma tsayawa wurin koyarwar sai su tafi kasuwarsu su tafi zarafinsu saboda albahin ba zai rike su ba in sun tsaya albahin kawai asirin su ya yi tonu kana level 10 ko kana level 8 kuma kana da mata biyu ko kana da mace ɗaya ma yara kusan takwas ko tara kana da wanda ya je eh, yake diploma kana da 'yan sakandare kashi kashi ga sunan wasu a bodin wasu a dai sai ka rasa yadda za ka yi da su idan hutu ya kare ma za su koma makaranta saboda kai kanka baka wadatu ba da abin da zaka ci barantana ne yadda zaka biya musu kuɗin makaranta kamata ya a kirkiro allowances allowances a sanya mishi a ciki malam makaranta albashin shi ya bunƙasa ya zamanto yana daga cikin wayanda za a rika sha'awa a ƙasa amma yanzu duk wanda ka samu ya yi karatun ya ƙare in ka ce mai ga alli sha zai mi zai da alli mu kanmu dan Allah ya riga ya san ya ajiye mu a wannan tsari kuma mun yi nisa a tsarin babu yadda za mu shi ko malam Abba Sa'idu Lawo da ke koyarwa a Jalingon jihar Taraba da ke arewa maso gabas na gani wasu jihohin sun fi dama dama muna iya kokarin mu duk da dai cikin mu akwai nagari akwai kuma wanda basu su dauki aikin da daraja ba amma abin da ya kawo hakan shine gaskiya muna ji muna gani makwabtan makwabtanmu abokanan aikinmu ana biyan su abin da ya dace amma mu malaman makaranta yau sai aka mai da mu wani iri hakan nan gaskiya ba hakki mu cikakke ake ba mu ba za a amsa mana musamman in muka ce za mu yi bore sai a kasa biya kuma tushen aikin nan duka mu ne abinda nake nufi haƙƙin nan kana nufin albashi ne ba a biya ko kuma wasu haƙoƙi na aiki masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin namu na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da duba ire-iren waɗannan matsaloli a sauran jihohi na ɓangarori daban-daban a ƙasar baki ɗaya. Godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adamu El Hikaya, da ya haɗa mana wannan rahoto. Sai kuma godiya ga sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muka fatan alkhairi da nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To a gaida Malam Harande sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Yau kuma na farko ya fito ne daga Mustapha Lawal Bakili Daura wanda ya ce rijiya ta bada ruwa amma guga yana dauka Ina wani maganan ne a dalilin man fetur na ƙasarmu Najeriya. gwamnati ta ba da farashin lita kan kuɗi naira 87 amma yanzu muna sayan litar mai akan kuɗi naira 130 amma mun san waɗansu ne kiwo gwamnatin zagon ƙasa sai kuma saƙon muhammad ibrahim maci na jihar yobe wanda ya ce kama tsohon shugaban majalisar dokokin nijar hamma amadu da hukumar nijar ta yi ya nuna cewa siyasa ce karara allah ya kyauta ina mika saƙon jajena ga gwamnatin ƙasar faransa bisa abin takaicin da ya faru a ƙasar ranar juma'a da fatan gwamnatin faransa za ta daina shiga abin da ba ruwanta na zaman lafiyar jama'arta sako daga badamasi aliyu rijal lemo kano sai kuma sakon safara'u haƙila zamani almajira malumfashi wanda ya ce karuwar hare-hare da 'yan ta'adda ke kaiwa a duniya da yadda allah ya kusa zama tarihi shi kuma ciroma mai turare dumja jihar da magaram nijar cewa yi salamu alaikum murya amurka ina kira ga iyayenmu mata masu amfani da wuta lokacin girki a gaskiya kamata su kula sosai domin wallahi muna cikin wani yanayi na iska da hazo da fatan Allah ya kare mu da karewarsa amin hare-haren ramuwar gayya da ƙasar faransa ke kaiwa kan mayakan isis a ƙasar syria to Allah ka sa kada ya rutsa da fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba sako daga isihun daila faki sai kuma sakon usman shitu mahuta da ya hana sikiri jihar adamawa wanda suka ce ga ƙoshi ga kwanan yunwa ga arzikin man fetur a ƙasa allah ya hore mana amma talakawa na shan wahala na ƙarancinsa ya Allah muna roƙonka ka kawo mana agaji na gaggawa ko talakawa sa samu sawaba da ƙarshe sai saƙon ibrahim musa kirfi jihar bauchi wanda ya ce duk ƙasashen tarayyar turai ya kamata ku gane cewa ƙoƙarin tabbatar da adalci da kuma kare hakkin bil'adama a kowane ɓangare na duniya shine kaɗai zai kare ku daga abin da kuke kira ta'addanci ba tsaurara matakan tsaro ba To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Hukumomin Faransa sun damƙe mutane 23 a jerin samaman da 'yan sanda suka kai a faɗin ƙasar bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Paris ranar jama'a A daidai lokacin da hukumomi ke cewa sun gano mutumin da ya tsara munanan hare-haren. ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin liberia a na zaben 2017 wanda amurka ta kakaba masa takunkumi tun a shekara ta 2003 ya ce yana mai godiya ga shugaba barack obama saboda ɗage takunkuman shugaban amurka barack obama wanda ke halartar taron manyan ƙasashe 20 ko g20 a turkiya ya bayyana hare-haren ta'addancin da aka kai birnin paris da hari kan wayayyar duniya gwamnatin kasar burundi ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da dukkanin 'yan burundi a ciki da wajen kasar wannan ya biyo bayan kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da suka yi a shiga tattaunawa da dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa a burundi ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka bisa jagorancin shugaban uganda yoweri museveni jagoriyar adawar myanmar ansa su ci ta halarci zango na ƙarshe na zaman majalisar dokokin ƙasar yau dinnan litini jam'iyyarta ta nld ta yi gagarumar nasara kan jam'iyya mai shugabancin ƙasar to a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da 'yan daƙiƙu zan ce su halima jumro da ita a jamila fage za su shigo da shirin matasa yanzu dai ni da ibrahim ka almasi garba da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin za mu tattara inamu-inamu ina mai gefe mu ba halima da jamila fili domin gabatar da shirin yau da gobe.